والصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين باهك أشيك بنكر من رتاب القوائل المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى من محمد بن صالح العثيمين الله يجزيك أنس za mu tashi a shafi na 48 daidai inda mana yake cewa al-misalul khamis was sadis tsakiyar shafi misali na biyar da na shida da yan bida'a masu tawili suke ganin cewar mabiya sunna da jama'ar sahabbai su ma sun yi tawili da amsar da ake ba su a kan cewar abin da suka fahimta ba haka ba ne shubuha da suke zuwa da ita ga ma'abota sunna da nufin su rikita su ake ba da amsar yadda abin yake mana yake cewa qauluhu ta'ala fi suratul hadid fadin Allah madaukaki a cikin suratul hadid da yake cewa wa huwa ma'akum aina ma kuntum shi Allah yana tare da ku a duk inda kuke wa qawluhu fi suratul mujadala da faɗin Allah maɗaukaki a cikin suratul mujadala da yake cewa wala adana min zalika babu wasu jama'a ƙasa da adadin da Allah ya faɗa kafin wannan gaba a cikin aya wala aksara ko sama da yadda ya faɗa إلا هو معهم أينما كنت إلا هو معهم أينما كانوا فاشي الله ينا تare da bayinsa masu ganawa a duk inda suke saboda haka batun wato ainihin kasancewar Allah subhanahu ala tare da bayi sai wanda suke tawili suke kawo wannan aya ko wannan ayoyi guda biyu a matsayin shubha ga mabiya sunna sai ya ne ce wal jawabu annal kalama fi hatain al ayatain amsa game da wannan batu hakika zancen waɗannan ayoyi guda biyu haƙƙun ana haƙiƙatihi gaskiya ce wacce take akan ainihin yadda take wa zahiri gaskiya ce take akan mabayyanan abin da take nuna walakin ma ka tuhu amma yaya ainihin kasancewar Allah tare da bayi take wa bahiru kuma yaya mabayyanin yadda kasancewar Allah tare da bayi yake hal yuqalu ma shin za a ce ne inna bahirahu wa haqiqata mabayyanin yadda kasancewar Allah tare da bayi yake da hakikarin yadda kasancewar Allah tare da bayi yake أن الله تعالى مع Allah yana tare da هلت ne. Mai تقتضي أن يكون مختلطا بهم kasancewa tare da shi da tare da su wacce take hukunta ya zama cakuɗa da su au halan fi amkinati ko kuma ya sauka a guraren da suke au yuqal ko ko a cewa za a yi illa zahirahu haqiqa mabayyanin kasancewar Allah tare da bayi wa haqiqata da haqiqanin yadda kasancewar Allah tare da bayi take annallaha ta'ala ma khalqihi Allah madaukaki yana tare da halitta sa ne ma'iyyata kasancewa tare da su wadda tabi an yakuna muhitan bihi wa suke hukunta cewar Allah yana zagaye da bayinsa ilman ta ɓangaren iliminsa iliminsa ya kewaye duk bayansa wa kudratan da iko ikonsa ya wato zage da ko ya fi karfin ko ya dukkan bayansa wa sam'an haka na ji ba wani abu da bayi na shi ba shi ubangiji yana jin su wa basaran haka ba na bangaren gani ba wani abu da bayi za su aikata ba ce Allah yana ganin su wa tadbira da tafiyar da al'amuran su ba wani bawa da ba Allah ne yake tafi da al'amuransa ba wa sultana da tsantsar wato ainihin shugabanci da jagoranci da mulki cewar ba wani bawa daga cikin bayi ba ce Allah ne ke mulkarsa da tafiyar da al'amarsa. ita to wannan za mu ɗauka mu ce haka ake nufi da ma'iyar Allah ko ko wacce magana ta farko a ce Allah na ta kuɗa da bayi ina zama inda suke zama wa gaira zalika da wasu waɗannan ma'anoni da suka ƙunshi wato kaddara Allah ta bangaren cewa ina tare da bayi da ilimi da iko da ji da gani da tafiyar da al'amari da jagoranci da kuma kasancewa ina zagaye da bayi da ilimi ce min ma'ani rububiyyati daga ma'anonin da suke nuni akan allantakar Allah da wato ainihin renan ga bayi ma tare da tabbatar masa ɗaukaka ala arshi akan al'arshinsa. fawqa jami'i khalqihi sama da dukkan halittarsa ke fassara biyu ce Fassara masu cewa Allah na cakuɗa da bayan sa, ina zama ina wato sauka inda suke Shi ne ina har da bayan wannan fassarar ta ɗaya nan ta biyu a'a ana nufin Allah su subhanahu wata'ala iliminsa ya kewaye dukkan bayansa jinsa ya kewaye dukkan bayansa ganinsa yana ta da dukkan bayansa ikonsa ya rinjaye dukkan bayansa tafiyar da al'amari na dukkan bayansa jagoranta su da sun karfin su ta kowane ne a ɗauki wannan fassara shi ne daidai ko kuwa ta farko ita ce daidai malai ce larai ba babu ko kokonto annal qaulal awwala cewar hakika magana ta farko la yaqtadihi siya zubin magana baya hukunta shi a ce Allah na ta kuɗa da bayi abin da ba zai yi bane a ce Allah ya sauka inda bayan suke wannan danganci ne wala ya dullu alaihi kuma bayanin da Allah yi wa huwa ma'akum ko wa huwa illa huwa ma'ahum to duk wannan Allah subhanahu wata'ala magana da i ba ta nuni akan cewar ina takura da bayansa bi wajihin min alwuju ta kowace fuska daga irin fuskoki wa zalika haka kuwa li'anna al-ma'iyyata huna domin wannan zamantowa tare da Allah ya faɗa cikin ayi udifat ila Allah azza wa jalla an jingina ta zuwa ga Allah mai girma da buwaya wa huwa a'zam Allah ku shine mafi girma wa ajallu mafi wato girma wa huwa a'zam shine mafi daraja wa ajallu mafi girma min an yahita bihi shay'un a ce wani abu daga cikin halittunsa min makhluqati a ce wani abu daga cikin halittunsa ya kewaye da shi ba zai yi ba wani annal ma'iyyata fil lugha kuma yace saboda kasancewar Allah tare da bayi ko kuma a ce abu kaza yana tare da kaza fil lughati al a harshen larabci allati nazala ya sauka da ita la tastalzimu ba ta tarsasa ko tilasta cewa an ce wane ka tare da wane shi an samu cakuduwa ba ta nuna haka awul musahaba ko sai sun zama sun abokanci juna fil makani a wani guri wa inna ma tadullu ala mutlaqan musahaba kawai tana nuna akan sakakken wato anin abokantaka ta bangaren a ce wato an samu dai tarayya din ta wani abu an ce wane yana tare da gwamnati ƙarshen tara bai taɓa ganin shi ba bai taɓa zuwa inda yake amma me yana tare da gwamna abin da gwamna yake kai yake zarawa yake tafiyarwa yana gaya masa shi ma yana tare da shi wannan ko a yare an san da wannan ba sai lalle ka zama cakuɗa da mutum kana gauraye da shi za a ce wani yana tare da wannan saboda haka to tun da harshe ma ina nuna haka batun a ce an ce Allah yana tare da bai a ɗauka cakuɗa da su wannan fahimta ce suke gurguwar fahimta gurɓatacciya a fahimci Allah ya tare da da jinsa da ganinsa da iliminsa da kewayewarsa da su da ikonsa da tafiye da al'amuransu shi ne abin da ya kamata a fahimta ba a ɗauki san magana wasu take gurɓatacciya a ce haka ake nufi ba wa inna ma tadullu ala mutlaqi masahaba ishe shi da ka wannan kalma ta ma'iya tana nuna akan sakakken wato anin abokantaka ta bangaren tarayyar wani abu za a ce ubangiji yana zabe da bayan su ta bangaren sannan su da makamantansu fassara تفسر في maudu'in da hasbi sannan ana fassara ita mai iya a kowane wato guri da inda ta dace a fassara in uba aka gani tare da suna tafi za a iya cewa ga wani tare da babansa ko wani babansa yana tare da shi sai a bance tare da shi taho wannan da suka yi bai baro shi a gida ba da shi ya kayansa ga shi gashi gashi a kusa da shi kuma ko shi ba a nufin cewa ɗan ya shige cikin baban baban ya shige cikin ɗan suna kuɗi shi to waɗannan abubuwan su ya kamata a kalla in an ce wane tare da wani sai a faɗo sai a kallo wa aka gaya wa bawa ko Allah in bawa na sha ce yi eh, sun taho tare da ɗansa yana tare da shi ko wane yana tare da wani? su ma sai a tsaya a kalla gani shi da wani a gurin in babu shi ta ce to abin da wane yake kai wani yana kai an fahimta to in kuma an danganta zuwa ga ubangiji sai ga to ai ubangiji ba zai ba shi na gaurai da bayan abin da ba zai ba to amma yana tare da su da ilimin sa ba abin da zai bai sani ba ina tare da su da jin sa ba abin da zai bai ji ba ina tare da su da ganin sa ba wani abu za su aiwatar bai gani ba ina tare da su da ikon sa ba wani abu za su gudanar sai da ikon sa ina tare da su a wajen wato aliyan tafiyar da al'amuran su ba wani abu da zai gudana ba shi Allah shi ya so abin ya tafi to a ɗauki wannan ma'ana su take zare ta kaddara ubangiji da girmama shi da martaba shi ita ce ma'anar take mai kyau da za a danganta Allah amma a ɗauki cewa don Allah ya ce yana tare da bayi a kai cewa yana takuɗa da su ko inda suke yana gurin shi ma da sa, shi wannan shi ne fahimta ce cikin gurguwa ya kamata a samu wannan a gurin wanda yake musulmi na kwarai ba Allah ya sa mu dace to can gaba kuma abin da zai dora da shi ma da yake cewa tafsiri ne fassara ita iya din ta Allah subhanahu wata'ala dangar da sa akan cewar a cikin tana nufin Allah yana gurin ya ku da abu abin wanda yake batacce gurbatacce to zai faɗi fuskokin da wannan ma'ana take da gurbata da rashin kyau saboda yana dan faɗi za mu bashi sun Allah da hutu bayan sallah in Allah ya sa da sai mu shige shi mu ga fuskokin da malai ya faɗa ga baki ɗaya cikin ɗan tsaron da kwacin da an faro na an bar shi kuma zo ɗorawa shi ana ƙoƙarin kawo farko a haɗa da ƙarshe Allah ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk